Disamba shekara ta dubu da sha bakwai wanda ya daidai ashirin da biyar ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran Malam Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka fara program ne na musamman wanda yake zuwa muku daga nan DITV Alheri Radio ranar Asabar karfe tara zuwa goma. Satin da ya wuce mun tattauna da Dr. Kabiru Ahmad akan satar jarabawa exam practice, wanda na san masu sauraro sun ji bayani daga malami daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma alhamdulillah ya yi bayani kwarai da gaske akan abin da ya shafi satar jarabawa satar jarabawa al'amari ne wanda zan iya cewa ya zama mana wata fitina musamman ɗaliban ilimi musamman na boko fitina ce wanda kusan mukan ce ita ce babbar makiyan wannan satar jarabawa to a yau muna tare da babban malaminmu malam bashir lawal ba tare da bata lokaci ba tunda lokaci ya ja malam barka da zuwa mu da haka assalamu alaikum wa alaikum assalam to malam kamar yadda muka saba wannan shiri ne na musamman da alheri rediyo take kawo ma kusan al'umman da ke laddin zazzau akan abin da ya shafi al'amura na karatun boko ko in ce ilimi to a yau kai ne babban bakon mu kuma ma za mu tattauna a yau da kai akan hukuncin wannan satar jaraba a shari'a ta musulunci to program din da farko duk wanda muka kira muna so ya ba da takaitaccen tarihin shi domin masu sauraro musamman ɗalibai su ji bayani daga gare ka ko su ji bayani daga babban bakon malam a gurguje muna so mu ji menene tarihin ka a takaice وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين to abu ne mai wahala mutum ya iya ba da tarihin kansa a irin tarbiyyar da aka mana sai dai in yi tsokaci ko in yi tsakure a cikin wani abu da ya shafi haka da farko dai ni haifaffen tudun wadar zariya ne an haife ni a tudun wadar zariya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da da talatin da tara kuma daidai da 1979 a shekarar bature abin da ya shafi karatun addini na yi karatu farawa daga islamiyya da kuma makaranta allo sannan kuma abinda ya shafi karatun boko kamar yadda ake faɗi na halarci makarantar gwamnati ta firamare wadda ake ce mata nurul huda mm. wadda yanzu aka canza mata suna ake kiranta abubakar imam haka bayan haka kuma na tafi kwalejin addinin musulunci ta ashek abubakar mahmudu gumi wacce take tudun wada wadda ake ce mata haya islamic bayan na kammala ta a nan na yi karamar sakandare kuma a nan na yi babbar sakandare da nan kuma na wuce fce zaria amma ban kammala NCE ba na samu karbuwa a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a bangaren tsangayar aikin lauyanci mm. da shari'ar addinin musulunci a inda na gama wannan karatu sannan kuma na halarci kwas na kwamfuta a inda ina da satifiket na kwamfuta sai kuma wasu 'yan kwasa-kwasai da ba a rasa ba wanda muke na halarta da kuma seminoni da workshops wannan shi ne a takaice tarihin rayuwata duk da ba tarihi ba ne wannan mm. wato hikimin mu malam da ya sa muke so duk bakon da muka gayyata ya fara ba mu tarihin shi zan ɗan yi waiwaye ne satin da ya wuce kamar yadda na ce bakonmu dr kabir ahmad a tarihin da ya bamu ya ce ya yi shi business student ne ya koma art student daga baya kuma ya dawo a cikin shekara ɗaya ya dawo science student wanda a ciki a lokacin 94-95 ya yi jarabawar SSCE wanda ya ci physics ya ci A1 duk da a shekara ɗaya karatun su da yawa ɗalibai da suke sauraro wasu suna da interest su dawo su karatun su sciences duk da sun gama art amma wasu yana ga ai ba zai yi ba zai iya ba amma tarihin da suka ji ya dan musu tasiri sosan gaske to shi yasa sai muka tunda dama ka'ida shi program din kenan duk wanda ya shigo hmm. ya dan ba mu a takaice saboda masu sauraro musamman ɗalibai masu tasowa hmm. ya zama musu kamar wani madubi da za su kalla Allah ya saka da alkhairi wannan bayani da kai a takaice hmm. muna godiya kwarai na'am to bari mu shiga kan program ɗin mu kai tsaye duk da lokaci ya ɗan fara ja muna so mu tattauna ne akan hukuncin wannan sati wannan annobar da ta zo mana ta satar jaraba hukuncinta a shari'a ta musulunci amma kafin mu ji me hukuncinta hmm. zan so malam ya mana bayani mahimmancin ilimin zamani ta fuskar shari'ar musulunci to bismillahir rahmanir rahim shi addinin mu na musulunci wani addini ne mai ban sha'awa zan so in buɗe da wata magana da ɗaya daga cikin malamai yake faɗi magana ce da take burge ni take ban sha'awa yake cewa la inda indana nahnu na na al-ilmi waddi hmm. yace mu musulmai babu cin karo tsakanin ilimi da addini a hmm. tsakaninmu a hmm. cikinmu babu wani addini da ya ba ilimi mahimmanci kamar addinin musulunci shi yasa za mu kalli farkon abin da Allah ta'ala ya fara ma annabin mu sallallahu alaihi wasallam wahayinsa shine yayi karatu kuma abin sha'awa sai aka ce masa ikra yi karatu sai ba a faɗa masa me zai karanta ba da wannan ne malamai suka fitar da hukunci akan cewa wannan na nuni akan cewa ikira kulla ilmin nafi'i ka karanta dukkan wani ilimin da yake da amfani dukkan wani ilimi da yake mai amfani to mu musulmai an umarce mu da mu nemi sanin sa mu koye shi mai zurfi a cikin cikinsa mu zurfafa bincike a kansa sannan ayoyin alkur'ani sun yi mana nuni zuwa ga mahimmancin ilimi da sa ilimin nan ba kawai tsantsar ilimin sanin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda za a bauta masa ba hmm. a'a hatta ilimin yadda za a gudanar da duniyan nan ayoyin ƙur'ani ga sunan inna fi khalqi samawati wal ardi wa lafin laili wannan nahari la ayatin li ulil albab Allah ta'ala yana cewa inna fi khalqi samawati wal ardi lalle a cikin halittar sammai da ƙasa wa lafin laili da kuma sassabawa dare wannan nahari da yini la ayatin li ulil albab akwai ababen kula ga waɗanda su kasance masu ƙwaƙwali. in mutum ya kalli wannan ayar aya ce kai tsaye da take ishara zuwa ga bincike a game da abin da yake ya shafi sararin samaniya da kuma ƙasa wanda ilimi na kimiyya abin da kusan yake bincike a kansa kenan haka sannan a wani wajen Allah madaukakin sarki yana ce mana wafi anfusikum hmm. afala tubsiru sannan a cikin kawunan ku ma ku tsaya ku kalli kanku ku yi nazari akan kawunan ku afala tusin wai ba kwa ganin ya Allah madaukakin sarki ya halice ku ne wannan ma nuni ne da Allah subhanahu wata'ala mm. yake mana mm. a matsayin mu na masu imani da cewa mu tsaya mai nazarin shi kan shi dan adam din mai nazari a kansa ya sa suke ya gabobin shi suke aiki ya waɗanne irin cututtuka ne suke iya samun sa waɗanne irin magunguna ne za a iya ba dan adam ɗin nan ya warke daga waɗannan cututtukan nasa kai haka dawo abin da ake cewa social sciences ko humanities hmm. ilimin da ke bayani akan kimiyyar rayuwar dan adam tun daga abin da ya shafi irin su sociology hmm. irin su political hmm. science irin su law irin su economics da makamantan irin waɗannan duk wannan ayar tana nuni akan cewa musulmai su tashi su yi nazari su yi bincike akan wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake ce mana antum a'lamu bi umuri duniyakum wannan annabi sama ya faɗi wannan magana ya ce ku kuka fi sanin al'amuran duniyanku wannan annabi sama ya faɗi wannan magana ne sakamakon lokacin da ya zo madina ya tarar da su suna yin abin da ake ce ma kilili suna madabino wanda a yau a bincike na agricultural sciences wani fanni ne mai cin gashin kansa mm. ya zo ya gansu sai yake cewa shi yana ganin wannan kamar bai da amfani hmm. so da ka da suka ji haka sai suka yi kan manzo Allah ta sama ya hana su hmm. so da ka da shekara ta zagayo sai suka ƙi wannan kililin shi da binu kuma ya ƙin kyau hmm. kamar wato a ce aure kenan shi da binu ya ƙin ƴaƴa daga baya suka zo suka faɗa ma manzo Allah sun suka ce ai ga abin da ya faru da muka ji ka faɗi wannan maganar mu sai muka zata hana mu kai sai mun sune ce a'a antum a'lamu bi umuri duniyakum ko kuka fi sanin al'amuran ku sai malamai suka ce wannan na nuna ashe kimiyya ita ta direba ce me ta tajriba shine experience mm. a gwada a ƙara gwadawa a gwada a ƙara gwadawa har a gano ma yawwa a gano me abin da yake hakikanin gaskiya mm. so da haka manzo Allah su sama anan ya koyar da mu ya nuna mana ashe cewa mu tsaya mu yi nazari mu yi bincike a game da irin waɗannan abubuwa hmm. sannan idan ka koma tarihin kimiyya a musulunci tabbas duniyar musulunci malaman musulunci sun ba da gudunmuwa wajen ci gaban kimiyya ta ƙere-ƙere da kimiyya ta abin da ta shafi rayuwar ɗan adam malamanmu masana sun yi bincike akan wannan sun yi rubuce-rubuce masu yawa da mutum zai ɗauki littafin al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi littafinsa da ya rubuta akan ilimi wannan littafi da ya rubuta akan ilimi miftahu dari sa'ada wa manshuru wilayat ilmi wal irada littafi ne kinkime mai juzi'i biyu mm. ya kai fiye da shafi dubu ɗaya da wani abu kawai da ibn qayyim ya tashi bayani kan ilimi hmm. sai da ya kawo fa'idoji na ilimi sun kai ɗari biyu kuma da ya tashi bayanin nan ba yana magana kawai kan ilimi ba ne na tsantsan sanin Allah hmm. wato aƙida da tauhidi hmm. ko ibada yadda za a bauta ma Allah ko kuma kyawawan ɗabi'u ko gyaran zuciya a'a yana bayani ne akan ilimi wanda hatta na kimiyya da ƙere-ƙere shi yasa sai ya rika ɗaukar ma fannonin na ilimin yana magana kansu a cikin wannan littafin ya dauko fannin abin da ya shafi physiology mm. aikin gaɓoɓin ɗan adam yi magana kansu gaba ya zo ya bayani akan biology abin da ya shafi halittu tun daga tsirrai ɗan adam shi kansa da dabbobi mm. halittu masu rai sannan kuma ya bayani akan geography ilimin da ke bayani akan sararin samaniya da geology abin da ya shafi ilimin ƙasa da hmm. ilimin duwatsu da abin da ya shafi ilimin tekuna hmm. haka yi ta bayani kansu hmm. sannan ya zo ya bayani akan zoology dabba ka za mu yi aikinta dabba ka za mu yi aikinta sannan a musulunci ne muke da littafai da aka rubuta ka cokan kan su kansu halittun nan yanzu mutum da zai ɗauki littafin aljahis kitabul haiwan littafi ne mujalladi hudu manya-manya ba abin da yake bayani akan shi tsuntsaye da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su haka idan mutum ya ɗauki littafin al bai biqa'i littafin kitabul haywanatil kubra shi ma haka zai zo ga yadda yake bayani akan tsuntsaye da halittunsu da yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayani da yadda dabbobi suke kowace dabba ƙwaro kaza ƙudan zuma da sauransu duk wannan yana nuna yadda malamanmu na farko na musulunci da ɓangarorinsu da mazhabobinsu ba kawai malamai bane waɗanda suka tsaya abin da ya shafi addini a'a in suka zo suna maka bayani akan waye ɗan adam hmm. da kuma kimiyyar halittarsa hmm. to sai ka tabbatar da cewa ashe addinin mu na musulunci ba addini bane da ya ƙasa a gwiwa a game da abin da ya shafi wannan ilimin yau da ake danganta shi zuwa ga turawa har ake cewa western education mm. ah, ba ba western bane mm. ilimi ne na rayuwa ga baki daya iyaka su sun zo sun kwace shi ne suka kankane suka sa falsafar su a ciki mm. sannan kuma sai suke nan suka zo suka kama da shi da irin falsafa irin tasu domin mu koma zama a karkashin su miki amma a hakikanin gaskiya nasusa na alkur'ani nasusan hadisai maganganun magabata dukkaninsu suna nuni kai tsaye zuwa ga mahimmancin ilimi na sanin dan adam da rayuwarsa da yadda za a gina duniyar nan idan mutum ya ɗauki al'imamu ibn khalidu rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi su a duniya ya rubuta littafinsa wanda shi ne ake ɗaukarsa a matsayin madogara hmm. wanda hatta turawan da suke cewa ilimin nasu ne western hmm. education hmm. a ilimin sociology to ana ganin ibnu khalidun a matsayin wata makoma ce shi mai girma da ake koma littafinsa al-muqaddima littafi ne da ya rubuta shi kato ya kai shafi fiye da ɗari takwas abin da yake bayani akai kawai yana bayani ne akan zamantakewa ɗan adam ya ake samar da rayu ya dan adam yake faruwa ya yake haihuwa ya yake gina kasarsa ya yake zamantakewa da makwabtansa ya yake shugabanci tun daga mataki na kasa har mataki na duniya ga baki ɗaya ibn khaldun mu dawo wajen shi kan shi ibn al-qayyim da hmm. ibn al-qayyim littafi yake da shi da ya rubuta wanda mafi yawancin mutane sun san shi a tibbun nabawi wani bangare ne daga cikin babban littafin sa zadul ma'ad hmm. fi hadi khairil ibad hmm. littafi ne da ya rubuta shi a lokacin ya je makka shi dan kasar dimashku ne wato hmm. syria hmm. ya tafi can ba littafi a tare da shi ba yi da sa ba shi kusa da shi sannan ba wani library a kusa da wajen amma haka ya rubuta littafin nan sai da ya rubuta mujalladai guda biyar a cikin mujalladan nan guda biyar ya ware ɗaya ya rubuta shi akan medicine wanda ya bayani kan ethics na medical doctors hmm. yi ciwon kai kawai da ya zo yana bayani a game da ciwon kai sai da ya kawo abubuwan da suke kawo ciwon kai mabambanta fiye da ashirin hmm. to sannan ya rika ɗaukan tsirrai ya shiga fannin abin da kamar za a iya ce mishi eh, famasi hmm. yana bayani a kansa ya ake ya magani kaza sannan wani ciwo ake amfani da shi da yadda za a haɗa da yadda za a yi amfani da shi duka a cikin wannan littafi nasa to waɗannan misalai ne masu yawa da in mutum yana kallon halin da musulmi suke ciki a yau ya kalli tarihin magabatan musu ya kuka ya tabbatar da cewa lalle mun yi watsi da abin da muka gada daga magabatan mu har shi yasa muka zama bayi a yau wasu suka zama suna mana gwalo suna mana dariya sai dai mu je mu nema a wajen su muna bara alhali mu ke da mu tabbataccen tarihi ne akwai abin da bature bature ya kasa tarihinsa zuwa gida uku hmm. akwai tarihinsa wanda yake na da akwai tarihinsa na tsaki akwai tarihinsa na zamani hmm. sabon tarihi to in ka ɗauki tarihin bature abin da yake ce medieval hmm. history wannan lokacin shine suke ce mishi dark ages wato shekarun duhun kai to mu kuma a daidai wannan lokacin mu kuma lokacin tauraruwa da wata da rana na musulunci a fagen ilimi da fagen ci gaba da fagen rayuwa na musulunci suke haskakawa suka haskaka ma duniya habba ture ya sanya zai iya sa wando ya zai iya sa riga su suka zo tarihin man koma wannan Spain din da ake magana kanta mm. Spain din nan da mafi yawancin matasa ba su santa ba sai ta hanyar kwallo an faɗi kwallo sannan za su san me su Barcelona da to ita to saboda su <laughs> eh, to amma in aka koma wannan kasar ta Spain da za a ɗauko tarihin ci gabanta da gudunmuwar da ta bada a lokacin tana hannun musulmai hmm. da rubuce-rubucen da aka yi a wannan ƙasa to mutum sai ya riƙe kai kawai sai zai ma Allah sujada ya yi mamaki a lokacin tuwa me suke ciki suna cikin duhun kai a lokacin musulmai sun ci gaba kai yan uwa mu sani cewa lokacin da aka kafa jami'o'i na musulunci na farko hmm. ba su kasance sun tsaya kawai ilimin addini kawai tsantsar aƙida da tauhidi da fikihu suke karantarwa ba hmm. suna karantar da kimiyya ita waccan jami'ar da ake ce mata jami'atu qurtaba hmm. wadda tana ɗaya daga cikin manya-manyan jami'o'i na farko farko domin musulunci fa ya shiga ƙasar spain din nan da ake magana kanta mm. tun zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu a lokacin annabi sallallahu alaihi sallam bai fi shekaru talatin da wani abu a ƙasa ba amma musulunci ya shiga ƙasar andalus ya shiga ƙasar spain kuma aka ci gaba da gina ƙasar nan aka ci gaba da karantar da ilimi sai da addini sai da addinin musulunci ya fiye da shekaru kusan ɗari bakwai a ƙasar spain kuma ilimi ake karantarwa ba ja jahilci ba kenan a yau kwarai Spain tunda tana cikin tana cikin Europe manzo Allah bai kai yanda kai bayani bai kai shekara 35 ba kwarai amma musulunci ya kai cikin kwarai ya shiga cikin kasar Turai kuma aka je aka gina ilimi a wajen a lokacin Bature bai san inda kansa yake ba to wannan dogon tarihi ne wanda da kuma misalai masu yawa wanda da za a ce kawai a kansa za a tsaya a shirin mm. to suna nan da yawa da za a kawo da ke nuni zuwa ga mahimmancin ilimi na sanin kimiyya da kuma sanin shi waye dan adam din kansa haka na masha Allah malam didda dai na san kamar na dakatar da kai ne na san in zan baka zaka ka yi ta kawo bayanai wanda suka fi wa'annan kaman a bangaren lissafi na san akwai wani abin mutumin balaraban da ake ce ma alkawarizmi eh. wanda daga baya tura suka ɗauki abubuwan da ya ba da gudunmuwa ta lissafi hmm. suka kawo logarithm wanda na san dan tun wanda yake secondary js1 har yau ba wanda zai iya manta bayuwa ma kai lissafi a duniya gaba ɗaya ba za ka yi ba so asalinsa balarabe ne wanda ke wanda ya kawo wannan ya shi kirkira ilimin hmm. kuma shi ya rubuce rubuce sosai wanda yau har yanzu duniya na amfana da shi dan lokacin da ya rubuce rubuce akan din lokacin tura ma ba su ba su da kaya masha Allah to malam mu shiga shirin kai tsaye menene hukuncin wannan satar jarabawa a shari'a ta musulunci me hukuncinta to in mun fahimci yadda musulunci ya ba ilimi muhimmanci shi wajibi ne ya zama yana da tsari a wajen neman sa mm. da kuma yadda ake karantar da shi tabbas musulunci yana da tsare-tsare a game da neman ilimi da kuma koyar da shi akwai ka'ida da ake da ita da ake ci mata al'amanatul ilmiya amma mutum ya mm. ɗauki mu na hadisi zai ga yadda suke da tsantsini a wajen neman ilimi da kuma isar da ilimin waye ya cancanta a karatu a wajensa sannan ya ake koya to wannan ana iya cewa tarihin jarabawa a duniya mm. wani abu ne a irin wannan tsarin da ake aiwatar da shi wani tsari ne sabo da ya mm. tabbas ba za a ce yana da wani dogon tarihi ba mm. shi yasa malamanmu na wannan lokacin sun tsaya sun yi rubuce-rubuce a game da abin da ya shafi ita kanta jarabawa ya ya kamata a yi ta me ladubbanta ya ya kamata a kula da ita su waye masu tsara jarabawa waye masu tsarawa su waye waɗanda za su kula da masu jarabawa su waye masu rubuta jarabawa to daga cikin abubuwan da suka tattauna akwai abin da ya shafi magudin jarabawa wanda wasu kan ce sata mm. amma cewa magudi ya fi dunkula abin ya fi dunkulewa a ce magudin jarabawa to ya fi satar amsa in an ce magudi to hmm. ita sata ai wani bangare ne a cikin magudi magudi shine mutum ya aikata duk wani abu da ba a yadda da shi ba ana ɗaukar sa a matsayin laifi ne a cikin ita jarabawa amma sata to wani bangare ne daga cikin ta shi yasa sata na ciki ba wani amsa na ciki zuwa da ba da kuɗi domin a zana ma wani duk yana ciki da makamantan irin waɗannan Sau ka lafazin magudi ya fi gamewa fiye da a ce satar jarabawa sai a ce magudin jarabawa malaman mu na addinin musulunci ba su yi ƙasa a gwiwa ba a game da wannan mm. misali muna da hukumomi da suke zama ko a ce kwamitoci da ake da su manya-manya mm. wanda suke amsa tambayoyin al'umma mm. a game da abin da suka shafi abubuwan da suka shafi sababbin abubuwa da suke afkuwa a cin al'umma sata jaraba ko magudin jarabawa na ɗaya daga cikin sababbin abubuwa da suka faru a cikin al'ummanmu saboda haka misali in mutum ya ɗauki allajnatu da'ima hmm. wata hukuma ce da ake da ita a ƙasar saudi arabia wadda aikinta jigajigan malamai ne masana hmm. wanda suke ba da fatawa a game da abin da ya shafi rayuwar mutane da kuma addininsu hmm. idan abu ya zo to sukan tsaya suna da wakilai manya-manya masana wasu professors ne a wasu fannonin su a matsayinsu na waɗanda tsantsar bincike suka yi a game da ilimin addinin musulunci zunzurutunsa hmm. to sai su gayyato masana in abin ya shafi likitanci ne su kira likitoci su musu bayani da hmm. bincike hmm. in abin ya shafi injiniyanci ne su kira ƙwararru a cikin injiniyanci haka kowane fage an musu tambaya a game da hukuncin wannan musiba ko balahira da ta shigo cikin addinin ta shigo cikin al'umma hmm. ta magudin jarabawa mai hukuncinta dukkanin su sun yi ittifaki akan cewa haramun ne hmm. haramun ne bai halasta ba hujjar su ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashina falaysa minna hmm. duk wanda ya mana magudi a cikin rayuwar mu to baya tare da mu wanda ya ce ba annabi sama ya ce baya cikin musulmai ko baya tare da su al-imam hajar in yazo fassara fa laysa minna yace in mutum ya halasta abin da ake cewa bayi da kyan ne har annabi ya ce bai cikin su to ya kafirta ne idan kuma ba halastawa yi ba kawai yi yake yi a matsayin sabo to ya fasan cewa manzon sama ba zai tashi cikin mabiyan manzon sama masu da'a ba a ce mutum ya tashi a rayuwarsa bai da Biya cikin mabiyan annabi sallama wannan ba karamar taɓewa ba ce duniya da lahira kuma sakamakon abin tun a duniya mutum zai ganshi. na fara mana da allajnatu da'ima hay'atu kibari ulama da ƙasar saudi arabia wanda manya-manyan malamai ne kusan su ma suna da wakilci a cikin waccan hukumar ko kuma waccan kwamitin su ma tambayar da aka musu kenan a keɓance idan mutum ya ɗauki ɗaiɗaikun malamai akwai manya-manyan malamai waɗanda duniya ta musu shaida akan ilimi an tambayi a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin ɗaya daga cikin manya manyan malaman ƙasar Saudi Arabia da aka yi wanda ya rasu shekara ta dubu biyu ta da ɗaya mm. aka tambaye shi a game da hukuncin magudin jarabawa ya ce alghishu fil imtihani haramun walau fi alluratil injiliziyya ya ce magudin jarabawa haramun ne ko da a turanci ne me yasa malam Usaimin ya ce ko a turanci saboda a Saudi Arabia turanci ba compulsory subject bane ba dole bane sai mutum ya ci turanci a Saudi Arabia hmm. darasi ne da ake ɗaukar sa a matsayin kamar elective hmm. in ka ga dama kai in baka ga dama ba kar kai hmm. to amma duk da haka sai ya ce walau fil lughatil injiliziyya ko da a ingilishi kamar mu yanzu sai ka ɗauki darasin da ƙila bai zama wajibi akan kowa ba sai na buga misali da kowane darasi ba mm. sai ka ce walaushi ko da shi ne wannan na uku kenan idan muka gangaro su malaman mu bar ƙasar saudi arabia mu koma ƙasar masar mm. tun shekarun baya akwai ɗaya daga cikin malamai da aka yi wanda mafi yawancin mutane sun san shi a hudu ba a shiga abdulhamid kishki allah ya Allah Allah madaukakin sarki ya gafarta masa malami ne maka duk abin da zai da kayake an tambaye shi a game da magudin jarabawa yace magudin jarabawa haramun ne kuma dukkan ɗalibin da ya je magudin jarabawa har ya kai ga wani matsayi to duk abin da zai ci gaba da ci a rayuwarsa haramun ne har ya koma ga Allah duk abin da mutum zai ci sata jarabawa ya magudin jarabawa ba certificate ɗin shi bane ko ba shi ya je zana jarabawa ba ko aka ba shi ba abin da ya ci ba ko aka ba shi amsa ba shi da kansa ba to har ya mutu duk abin da zai ci in dai da wannan takardar zai ci to haramun yake ci haka shi abdulhamid kish ke ci to malam ina jin wannan fatawan ne wani ɗalibi ya je a wata ƙasa bayan ya gama karatun digirin shi ya fara aiki sai ya rubuto ma jami'ar da ya cewa wannan certificate din na shi tun da ya fara da kuɗi. ikon Allah yake ta yi har ya ci saboda haka ga certificate din nan to kaga wannan Allah yana nufin shi da alkhairi wannan fatawa to kila gari da akai wannan to ka gani kila kila abin da ya ji kenan hmm. wallahu alam amma tabbas wannan eh, fatawa ce da shi Ashik Abdulhamid Kishk ya ba da ita Kwatan kwacin irin wannan fatawar an tambayi Ashik Yusuf Al-Qaradawi irin wannan fatawar shi ma malami ne a kasar Masar amma yanzu yana kasar Qatar an tambaye shi a game da wanda ya ba da kwatankwacin irin wannan fatawa saboda haka kusan duk binciken da za ka yi haka a shek jibri abdulrahman eh, ibn abdullahi ibn jibrin ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar saudi arabia hmm. wanda duniya ta yi shaida a game da ilimin su hmm. tambayar da aka masa kenan fatawar da ya bada kenan saboda ka iyakar bincike na ni ban taɓa ganin wani malami daga cikin malamai da aka yadda da iliminsu da takawarsu tsoron su mm. da su ga Allah da kuma kwatantawa daidai gwagwado da aka masa tambaya game da magudin jarabawa ya sauƙaƙa hukunci ba ban ga wanda ya ce ƙasa da haramun ba mm. iyakar binciken da na yi ni ban taɓa jin wani malami da aka masa wannan fatawar ya sauƙaƙa hukunci ko ya ce ai gashi zai iya halasta ko bai iya haka ko kuma kaza ko a ɗanyi wasu kwane-kwane mm. irin kwane-kwanen nan da wasu suke buƙatar a yi <laughs> kowannen su kai tsaye ba sa jin shayin su ce haram wanda mun san yadda malamanmu suke da taka tsantsan a game da su ce abu haramun ne magabatan sun kasance duk abu idan ba tabbas ya zama haka bin to ba su ce masa haram to waɗannan malaman ma haka suke kwatantawa to amma a wannan mas'alar ta mabuɗin jarabawa ni ban ga wani malami da aka masa tambaya da bai ba da amsa da haka ba mala albani rahmatullahi alaihi shek muhammad nasir din albani hmm. tambayar da aka masa kenan an masa in wannan tambayar shi ma amsar da ya bada kenan to kaga waɗannan malaman yau a duniya in ka ambace su to wa kuma ya rage su ne muke komawa zuwa gare su a wannan zamanin a wajen abin da ya shafi fatawoyi domin shaidar da duniya ta musu akan su da kuma shaidar da aka musu a matsayin takawarsu a takawarsu cewa malamai ne da abin da ya bayyana a gare mu babu wata alama ta son zuciya ko san duniya da ya rinjaye su har suka ba da wani abu wanda ya kasance na san zuciya sau da ka amsa su na. sau da ka magudin jarabawa kuma inda su wannan hadisin man rashina falaysa minna kuma ilimi amana ne ilimi mu'amala ne to wajibi ne a tsara wannan mu'amalar a aiki da ita ai aiwatar da ita yadda take ba tare da an aikata abin da ya zama sabanin haka ba Allah ya saka alkhairi kafin mu mu buɗe layin waya zaga lokacin ya gangara akwai tambaya da nake so in maka malam wanda ya shafi iyayenmu wato na lura cewa zaka ga a wannan lokacin kusan iyayen ɗaliban sun fi ma ɗaliban zakewa wurin yin satar jarabawa man za ka yi mai iyaye to iyaye su ji tsoron Allah ƴaƴansu Allah madaukakin sarki zai tambaye su game da su kuma duk abin da aka samu ba ta hanyar alkhairi ba to baya albarka yanzu muna ganin abin da ke faruwa iyayen da suke matsawa kan sai ƴaƴansu sun je sun zana wannan jarabawar an musu magudi kai, ko a ɗauko wani ayi mu wannan abun ba mu ma san shi a ƙasar nan ba a ɓangaren nan namu na ƙasar nan ba sabon abu ne ina buga ma mutane kwarai ina buga ma mutane misali da yawa a karatuttuka mu kalli magabatan mu su wani Allah ya ji karrai hmm. irin su tafawa balewa irin su mala abubakar imam da irin su irin su irin su mala amina kano haka gangaro irin su mala abubakar gumi hmm. dukkan waɗanda na lissafa a nan ba wanda ya wuce diploma a cikin su amma jibi abin da suka mana tunanin ne fa aka samun mana da wannan katafariyar jami'a da muke alfahari da ita a yau tunanin ne aka samar da manya-manyan abubuwa wanda ga nan muna cin gajiyarsu. su ai din ma an kasa an yi wasu sababbi an kasa kwarai to tunanin ne wannan ba tunaninsu ba aikin su ba bayan ya zama tunaninsu kuma suka sa shi aikace ne ya ja wannan albarkar karatu so ka albarka ake nema ta karatu a samar da albarka albarka ake nema ko kowaye aka ce masa ko abu mai albarka ai ya san ba yawa ake nema ba alkhairin abun ake nema shine ake nufi da albarka saboda iyaye su ji tsoron Allah muna buƙatar <clears throat> likitoci ƙwararru a yau kwanaki wani yake ban labari soja ne yake ban labari ya ce a gidan soja suka ɗauki wani aka masa ai ya tafi ya tafi ya zo short service amma ƙarshe aka gane cewa ashe wannan certificate ce medicine ya yi medicine mm. da digirin shi na medicine mm. amma sai gashi an ji an tuwa kasashen wajen an ɗan zo ɗan ƙaramin kes na rashin lafiya sai ya ruɗe ya kasa yin magani ƙarshe da aka yi bincike sai aka gane ashe ba result ɗin shi ne <coughs> result ɗin shi yayin shi ne ya ɗauko yake amfani da shi ƙarshe suka kore shi kuma suka maka shi a gidan yari to irin waɗannan abubuwan mai amfanin su muna buƙatar samun alƙalai ƙwararru muna buƙatar samun injiniyoyi ƙwararru yau ta kai sai a zo a ce injiniya ya zo ya zana gida aka yi gidan aka yi gini kuma a ƙarƙashin kularsa amma kuma kawai sai a ce gidan ya rushe to muna buƙatar samun irin waɗannan a halin da muke ciki a yanzu iyaye ku ji tsoron Allah ku tausaya ma wannan ƙasar tamu da rikici ya mata yawa ku bari a yi karatu mai inganci yara su riƙa zuwa suna yin karatu da kansu su rubuta jaraba wasu da kansu su tsaya su yi karatu ga lessons lesson nan ana ana, ana budewa na kyauta bayan makarantu da ake yi na ƙa'ida. ga makarantu na ƙa'ida da ake da su wanda ake zuwa kullun kullum sai da kuma an ƙara da wasu kwanaki a sati a ƙarshen mako asabar lahadi muna da irin waɗannan tsangayoyin da suke ba da karatu karatu mai inganci ku tura 'ya'yanku su tsaya su wannan karatu su yi mai inganci su zauna su zana jarabawa su da kansu duk mutumin da ya zama shi ya zana jarabawa su da kansa ya san abin da yake to ba zai ji tsoron kowa ba kuma ba zai tsaya ya kara wannan takardar sai yi wani ayi abin da ya kasance mai kyau sadaka iyaye su sani Allah maɗaukacin sarki zai tambaye su a game da 'ya'yansu in ka je ka sa ɗanka ya aikata abin da ba daidai ba ka sani kai ne farkon wanda za ka fara kuka da abin da zai biyo baya nan gaba kafin kuma a tafi lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya mutum tambaya domin uba mai kiwo ne a gidansa sai an tambaye shi a game da kiwon da aka bashi kiwon farko ko su ne 'ya'yansa 'ya'yansa su ne za a fara masa tambaya kansu wani karatu mai inganci yasa su suka yi wani alhairi yasa su suka iya wannan shine abin da zai sa mu tsira mu kubuta mu koma mai aiki da abin da magabatanmu na farkon nan suka yi mai koyi da su ina ce a cikin mu ne mu musulmai ake da golden voice mai makoshin zinari in yana turanci ta fawa balewa sarauniyar ingila ma saurara shi take haka ake faɗa mana ga bidiyo nan a YouTube ma matasa su ga shi su ga inda ka shiga YouTube ka sa ta tafawa abakar sa tafawa balewa za ga duka bidiyoyin shi ga shi ya je America yan majalisu sun taru na yana ba turanci sun miƙe suna tashi ya je Ingila haka ma gudun jarabawa yi ina diploma ce ita ce high school education shi muna da muna da irin su Malam Abubakar Imam anan Zaria jibe shi Malam Abubakar Imam bayan kasancewa shi dan boko masanin addini ne hatta muktasar wannan da mutane suke gani ya fara fassara shi ba da hausa hausa mai inganci ko hausan mala abakar mala abakar imam ka ɗauka kake yi to a cikin littafansa ni dai littafansa sun ƙara haɓaka min hausa ta sosai na san abubuwa masu yawa a cikin ilimi a cikin na ilimi a cikin littafansa to wannan shi ake bukata akwai tambaya biyu da nake so in haɗe in maka su na'am minti biyu ya rage ina so in buɗe layin waya na'am amma kafin in yi tambayin malam wato abokan zaman mu a kasan nan sun shigo cikin mu sun bude makarantu na masu zaman kansu duk da dai muna magana kan ilimi sun shigo sun bude abubuwan kiwon lafiya akwai mm. magunguna da kwanan nan na gani cewa majalisar ɗinkin duniya ta banin ɗinsa a duniya amma najeriya da indiya su suka fi kowa amfani da magungunan nan mm. wannan wani ƙalubale ne da arewa ba a irin yanzu ka kalli statistics zaka ga arewacin ƙasar nan musamman su Kano Katsina Kaduna da Zaria matasa ana shaye-shaye fiye da shekarun baya hmm. to da nake karanta sai na ga cewa ashe waɗannan abokan zuwa da suka shigo hmm. suka buɗe wannan abubuwan lafiyan sai suka dinga shigo da waɗannan ƙwayoyi da abubuwa shine matasa da mata 'yan mata da matan aure hmm. suka koma suna amfani da wannan to wannan malam kira za ka yi ɗaya kenan na biyu waɗannan da suka shigo suka buɗe makarantun nan sai suka rika samun suna miracle center hmm. cewa duk yaran da ya je biya kuɗi hmm. to zai samu nine credit hmm. akwai makarantun da miracle center nan ma da aka zo da su aka buɗe a arewa cewa ake idan ka je ka biya ma ɗanka bai ci ba za a dawo ma da kuɗin ka kannu malam malaman kansu supervisors ko invigilators su kansu suna roƙon kuɗi wurin iyaye da ɗalibai hmm. ka kawo kuɗi za a taimaka maka invigilator hmm. ko supervisor ko malamin makaranta hmm. yana taimaka ma yara wurin wannan magudan malam wannan a takaice tambayoyi ne na ce biyu gashi san zama guda uku wani kira za ka yi gare to abin da ya shafi abin da ya zama hada magunguna duk wanda yana koma zuwa ga magudan ne shi yasa shi algishu bala'i ne shi yasa muka ce algus magudi to shi ita ce kalmar da za a amfani da ita ta gama duka waɗannan sharrura domin ita za ta rufa da wani. na karanta na majalisar ɗinkin duniya cewa suka yi ma duk duniya ba kasashen da ake shan wayannan ƙwayoyin daga Najeriya sai India mu muka fi kowa sha a Najeriya kuma masifar wai a arewacin ƙasar nan mu muka fi kowa shan wayannan to kaga wannan sabon abu ne wanda mu mafi yawanci duk ba a san shi ba da amma yanzu ga shi nan ya shiga so daka na farko kira zuwa ga al'umman mu al'umman mu ta san tarihin ta ta san mu suwaye domin duk mutumin da ya manta da tarihin sa to zai manta da gaban sa wanda bai san tarihin me aka yi a baya ba to ba zai san me za a yi nan gaba ba mu tuno da tarihin magabatan mu me suka tsaya suka yi na arziki mu yawaita karantawa za abun kunya ne yanzu zaka tambayi yaro tarihin tafafalewa bai san shi ba bai san tarihin Abubakar Imam ba bai san tarihin Malam Aminu Kano ba bai san tarihin Saddauna ba to wannan na farko kenan na biyu abin da ya shafi waɗannan santoci da ake ce musu santocin mu'jiza <laughs> babu da malam na private ne eh. yanzu har na gwamnati akwai mai center to wannan musiba ce babba na farko ita kanta gwamnati dole ta tsaya ta abin da yake na gaskiya domin wani zubin idan kana ganin yadda gwamnati take tattauna kan ilimi abin zai baka mamaki za ka yi mamaki ka yadda ake barin jaki ana dukan taiki so daga gwamnati ta tsaya ta kalli matsalan nan ta ilimi da gaske abun kunya ne a ce har yanzu malaman jami'a suna cikin yajin aiki likitoci sun yajin aiki amma an ce sun koma su ma ai abin su na da lafiya na da alaka da ilimi domin waɗannan resident doctors sun ai ɗalibai ne ba su riga sun zama consultants ba mm. ɗalibai ne su kuma suna yajin aiki so daga wannan kenan sannan kuma na gaba mu musulmai muna da ƙa'ida ta wace makaranta ma ya kamata ka sa ɗanka ba kowace makaranta za a buɗe ka ɗauki ɗanka ka sa ba abun mamaki ne kaga yadda ake ɗaukar yara ana kai su wasu makarantun da ba su da manufa ba su da addini ba su da tarbiyya balo-balo za ka ga lalata yara ake komai babu to to ai tun da ka ji an ce a miracle center wata jarabawa ce za a ce maka wai wai dole ka ce. a ce wai ka aje kuɗi bari ka ji tsoron Allah a game da irin waɗannan abubuwa Allah ya saka da alheri mai sauraro kakka manta dai kana tare da alheri rediyo ne akan mita 97.7 kuma babban bakon mu ne yau shine malam Bashir Lawal ko in ce dakta to bari in kira nan wanda za a kira mu amma zan so kamar yadda na shafa faɗi da Allah duk wanda zai kira fatan alkhairi ya mana addu'a ne ba sai ka kira ba ka bar wanda za su bada gudunmawa kan abin da muke tattauna muna tattauna ne akan hukuncin sata jarabawa a shari'a ta musulunci za a iya neman mu akan 08039413772 eh, eh, sifili takwas sifili uku tara hudu daya uku bakwai bakwai biyu ko kuma 09093532225 sifili tara sifili tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar mai sadaukar kamanta wannan shiri ne na musamman da ke zuwa maka daga nan alheri rediyo duk ranar asabar karfe tara zuwa goma shiri ne na musamman da ke tattaunawa kan abin da ya shafi ilimi kuma kamar yadda na ce ba kwanmu na yau shine malam bashir lawal to ta malam mun fara samun alaikum salam amin eh. haka to wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin idan har aka ci gaba da tafiya a haka a kasan nan to gyaran da ake tunani za a yi na fa to zai wahala gaskiya ne ko abin da irin wannan shirye-shirye da ake na sadakarwa sai dai mu ce Allah ya saka da alkai kuma a ci gaba bayan haka kuma zai yi kyau a ce a makarantu ana bi ana dubawa a ce community musamman akwai community kwamiti eh, na musamman na anguwanni da wannan makarantu suke su ne kamata su sa ido za ka iya ba. Gaskiya ne. Ga irin abubuwan da take fama da su iri-iri, corruption ya yi wa a cikin kakata gwamnati. Mutum da ya ce zai gyara ba zai iya Saboda haka sai an tsaya gaba ɗaya an haɗa an an an gudu tare an tsira tare. Haka. Yanzu a kowane da kuka yi na bayanin cewa eh, kotun da ake sayarwa da abubuwa na maye ɗin da sauransu. Yanzu misali gwamnati ne za su zo gyara wani abu

Salamu alaikum. Salamu alaikum rahmatullah. Da wa muke magana? Kana Nasiru dan malam ne jana da shawarcin da ke dubu samu. To malam Nasiru dan Allah ya saka muku da alkhairi wato gasken magana wajen maganan datan jaraba ko wajen maganan abin nan na makaranta da kani da Allah dole iyayen mu su tsoron Allah. Haka. haka eh to ci jarabawa ka ga kenan ka taimake shi ba ka taimake shi ba haka to tsakani da Allah iyayenmu su ji tsoron Allah su ɗin malaman namu su ji tsoron Allah saboda gaskiyar magana da dama yanzu akwai wanda ba su yi dependent ɗin zuwa ɗin su na secondary school ba. Gaskiya ne. To ka ga irin haka mutum ka gama karatun ya ta iya zuwa ɗauki aiki a baka to ya ga mutum na ta buga shi to bai riga ya abin nan ba bai riga ya yi abin da ya kamata ba to mun gode malam na so ina maka nan amin to alga ta malam kaji mun ɗauki mutum biyu malam kamal da kuma shi sura dan malam kusan duk dai abu ne suke magana akai me zaka ce a takaice zan baka minti biyu to ai ba ba kamar ya dawo ai ah, iyaka ai su sun Allah saka musu da alkhairi su ma sun ba da gudunmuwarsu akwai matsalan inbata ne a wurin aka ɗauke wuta inbatan ɗaukewa take bai kamata a ce ta ɗauke yadda za a yanke gaba ɗaya daga transmitter ba matsala ne na tallan lantarki muna ba masu sauraron mu hakuri don tangarɗa da muka samu daga wutan lantarki ta to ci gaba dai bayanin duka gabaki daya kusan duk masu hankali hmm. eh, sun yi tarayya akan munin wannan abu da kuma hmm. lalacewar da al'umma ta kai a game da yinsa kuma sun yi tarayya akan cewa wajibi ne a rika tunatar da al'umma akai iyaka kawai bangarorin dole a haɗu ne iyaye su ji tsoron Allah sannan su kansu hukumomin jarabawa musamman wanda suke tsara jarabawar gama sakandare irin su hukumomin su waye su ne ko da kuma hukumar shiga jami'o'i ko shirya jarabawar makarantun da suke gaba da sakandare wato jam mm. su kansu su ji tsoron Allah sannan a koma cikin jami'o'in da kuma dai manya-manyan makarantun da suke gaba da sakandare su kansu ji tsoron Allah malaman don wani abin zai baka mamaki in aka zo ana budewa ko ana ba da labari sai ka ji abin ya kai har da manya-manyan farfesoshi wanda ake ganin su ne shehunne a babin ilimi a cikin jami'a sun afka a cikin irin waɗannan matsalolin to idan ya kasance likitan hauka ya haukace to wajen wa za a je <laughs> likitan hauka ya haukace to wajen wa za a je kaga abu ya lalace ga baki ɗaya ke so daga kowane bangare kowane bangare ya ba da gudunmuwa wajen haka iyaye sun ba da gudunmuwa malaman sakandare su kan sun ba da gudunmuwa kai abin ya kai ma lalacewa hatta yan firamare yanzu sun fara jin kanshin su wannan mummuna jarabawa su mummunar ɗabi'a ta yadda za ka ga yaro yanzu yana shekara hudu a firamare fa amma mahaifinsa shi so yake yi a tsallakar da shi a ce ya gama firamare wannan hatta malaman firamare suna fuskantar wannan matsala su ba su ba da goyon bayan ayi ba amma iyaye za su zo su matsa yaro shekara yana shekara ta hudu tsoron shekarun shi biyu ya gama firamare amma uban shi zai zo ya matsa ya ce shi siya in ba a ba shi dama a wannan makarantar ya zana jaraba fita ba akwai wata makarantar da za a kai shi su kuma su anshe shi shi kenan a ce ya gama jaraba ya gama sannan ya tafi sakandare haka zai ci gaba da yi in ya zo sakandaren? wasu a aji na ɗaya na babbar sakandare wato ss1 hmm. a nan ake tsinke yara ba su gama shan nono ba hmm. shi kenan sai a ji a ɗauki mu ko abin da muka sani in aka tsinke yaro bai gama shan nono ba kwasho ko ke kama shi <laughs> sai ya katan ciki ya zama yana da katan kai ya zama kafafuwan shi da hannuwan shi sun shanye to haka a babin ilimi wannan kamanceceniya ce haka so da haka in ya tafi makarantu ran nan nake magana da wani ɗaya daga cikin malamai hmm. babban malami ne a ɗaya daga cikin manya-manyan makarantunmu da suke sama da sakandare ya rantse min da Allah ya ce yanzu yanzu nan maki yake yi ya ce wallahi idan ya bani wata takardar ya ce in karanta ya ce wallahi ba zan iya karanta ba ko miliyan nawa za a bani kuma masu gama wannan makarantar ne suna shekarar su ta ƙarshe ba sai na faɗi suna ba su ta ƙarshe yake maki shekarsu ta ƙarshe suke amma ya ce ba za ka iya karanta wani abu daga cin abin da suke rubuta ba har ya buga min misali ya ce kamar yanzu kawai sai ɗalibi ya zo kawai ka bashi takardar jarabawa sai ya cika maka bukulet sai ya sa bashir bashir bashir bashir bashir bashir kawai ta rubuta bashir har ya cika bukulet ɗinsa kuma ya je ya miƙa kaga wannan musiba ce akwai malaman da a irin waɗannan makarantun su nauyin yawan rubutun da ɗalibi ya mai ya rubuta ne a ciki malami ne kila na karanta da chemistry amma shi kenan sai mutum ya zo sai ya je ya kwaso abubuwan islamic studies in assignment aka bashi sai ya je ya cika masa full scarf guda shafuffuka kaza sai ya je ya mika masa nauyin wannan full scarf din shi mm. zai shi zai ceci wannan ɗalibin wannan nau'i ne na magudi ga su nan ba su da iyaka kala kala ne nau'ukan magudin sau da haka halin da muke ciki mu ji tsoron Allah ah, mu fahimci cewa ba za mu ci nasara da irin waɗannan abubuwan ba dole mu dawo mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'unmu mu inganta wannan ilimin mu yi shi da gaske mu koye shi don ci gaban mu ma sannan kuma dama wani ɓangare ne a cikin abinda da addinin mu ya umarce mu da ni haka Allah ya saka da alkhairi malam laifin daɗi karewa na san insha Allah muka gayyaci malam dai malam zai honorin invitation din Allah ya saka da alkhairi to ma sauraro nan muka zo duka daga karshen wannan shiri na yau na san kuma Allah da ranar asabar mai zuwa daga karfe tara zuwa goma na dare za a saurare mu domin jin wani bakon nan yau an ji mu da malam Bashir Lawal dakta kenan Allah ya saka da alkhairi Allah ya waita mana irin kuna san irin kokari da ake a hudu ba da wurin ba musamman kan wannan fitina da ta tunkaro mu ta saka jaraba Allah ya saka da alkhairi ni da na shirya na gabatar Ismail Sahabi nake cewa to Allah ya ba mu alkhairi assalamu alaikum